Rashin samun auduga mai inganci don amfani a yayin al'ada na ci gaba da janyo koma baya matuka ga neman ilimi na yara mata. Bincike dai ya nuna cewa 'yan mata masu shekaru goma sha biyar zuwa goma sha tara ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke jinin al'ada bisa dalilin rashin kuɗin siya audugan da za su saka. A nan Ghana akwai tarin ɗalibai 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a daidai lokacin da suke fama da al'ada. Matsalolin dai sun hada da matsanancin ciwon mara, wasu kuma rashin audugan mata ne mai inganci tare da matsanancin talauci. Sunana Umbu Mali, ina 17. Na ke zuwa school. Mighty Royal. Ni dai in ya zo gaskiya ne Eh, ni dai ban zuwa suku. wata bi kuma ina suku in ya zo ce in je in fadi da cican cican mu dai ya san in ya zo ni na wannan dai in ya zo <laughs> ban yanzu na wuji guda ma shin ta zufa wata bi ma ina yin kuka sosai sunana na samu hawatan 19 daga Pakuse sitches kana cikin period ka dai kamar ka na ciwo eh, yana da ciwo like kibaye ka je school because ka je su ka ce ka zama na class ma ya ta damun ka focus ka duka like bai zuwa kam da sannan ke gwadawa ka da shi school like yau da yana cikin period shi bai da kudin sin pad sa like shi je school shi jikin shi ya bata shi kuma zo gida don bai da shi ko yayin mafita yayin da majalisa. Majalisar dukkin Duniya ta tabbatar da neman ilimi ga yara mata a matsayin ɗaya daga cikin manufofin raya ci gaba mai dorewa. Her Royal Highness Amina Takwaita mai fafatukan kare hakkokin bil'adama ta yi tattaki daga Amurka zuwa Ghana tare da tallafawa yara mata ɗalibai da kofin al'ada wanda mata za su iya amfani da shi har na wa'adin shekara goma ba tare da ya lalace ba. Ɗalibai ɗari hudu da hamsin ne suka ci moriyar kyautan. Na ji daɗi na ji daɗi, na ji daɗi, menstrual cup ban taɓa gari ba yau ne first din gani na because da na gani na ji daɗi na feel wani ya gani ya ce eh ya bin ga da kai ko oh, kai ka using shi normal kamar da ake kake sa san fifa kake yawo kai ka using shi normal sunana alhassan salamatu ina zuwa school islamic senior high na ji abu da yawa batun kafinai mata da yawa wani kanana kanana abin da suke zuwa ciki duka ya fita kaman kaman su sa pad amma still ce ya overflow jikinsu ya bata da yin wannan kanana matan nawa sun san wannan yayin zattawarsu da muryar Amurka a gefen taron rarraba kofin al'adan. Amina Takwaita ta ce, Girls here in Ghana reached out to me and they told me that they're not able to attend school every month when they start their period. Iso gane ne ta tallafa wa yara mata da kofin al'adan, sabida sun tuntube ta cewa ba sa iya kammala karatu sakamakon matsalan al'ada, sabida a duk lokacin da suke al'ada ba sa samun zuwa makaranta. Ta ce wannan ya sanya ta neman taimako tare da siya kofin. Ta ce ko da yake wasu 'yan kalilan ne ta rarraba jihohi biyu wato kuma sai tare da jihar gabashin kasar Ghana. Za ta ci gaba da neman taimako domin fadadar rarraba kofin a Ghana tare da kasashe masu fama da talauci a nahiyar Afirka. Our United Nations Sustainable Development Goal advocates because this campaign meets all of those qualifications. Karshe dai ta yi kira ga masu fafutukan kare hakkokin bil'adama ciki har da Majalisar Dukkin Duniya da su mai da hankali sosai bisa wannan al'amarin sabida mas'uliya ce akan kowa da ya bada nasa gudunmuwa domin ganin duniya ta samu kyakkyawan makoma. Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.